وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا دكراتمنا القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى زام تاش درسينا شدكو درسينا شدا يومنا شاوكو قواتن هدو دبو بيدا تقص wanda ya shida ga watan hudu dubu daya da dari hudu da ashirin da tara bakwai ko yau bakwai ga watan hudu dubu daya da dari hudu da ashirin da tara yau lissafi na kalandar da turi shine jafar mahmud adam yake cika shekara ɗaya cir a lahira allah ya masa rahama ya ji kansa za mu tashi inda malam yake cewa albabu Sani qawa'idun fi adillatil asma'i wasu Fati, wasu ka'idodi waɗanda ake wato kafa hujja da su don gane ga sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da siffofinsa kada a manta wannan littafi na alkawa'idul musula fi asma'illahi ta'ala wasu sifatihil ula yana magana ne akan ɗaya daga cikin akasamu tauhid guda uku tauhidin rububiyya tauhidin uluhiyya tauhidin asma'i wasu sifati wannan na ƙarshen wanda an fi samun matsala a kansa shine wannan littafi yana magana akan wannan kashi ɗaya daga cikin kashi uku na ƙarshe na tauhidi guda uku wanda wato ake sanin Allah subhanahu wa ta'ala da haƙoƙinsa ta hanyarsu alƙa'idatul ula al'adillatu allati tuthbatu biha asma'ullahi ta'ala wa sifatihi hiya kitabullahi ta'ala wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wa sallam malo ce kafin a yi nisa ya kamata kowa ya sani ya rike ya kudure yarda cewa dalilin da ake bi wajen tabbatar da sunayen Allah da sifofin Allah shi ne a ciro daga littafin Allah ko a ciro daga ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi hanya biyu kenan ta sanin Allah Qur'ani sunna Qur'ani magana Allah ne da kansa hadisai ingatattu maganar manzon Allah ne da kansa ba wanda ya san Allah kamar shi Allah ɗin kuma a halitta Allah ba wanda ya san Allah kamar manzon Allah kenan ka ɗau mataki na ƙarshe duk wanda zai gaya maka Allah ba kamar Allah ɗin ba da kansa wanda kuma zai maka bayanin Allah ba kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dole ita ce ka'ida ta farko yace fala tusbatu asma'ullah wa sifatuhu bi ghairihima ba a yi ciro sunan Allah ko sifar Allah daga wani abu ba alqur'ani ba ba kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wala haza ma yace gini akan wannan kama warada ithbatuhu lillahi ta'ala min zalika min alkitabi was sunnati wajaba ithbatuhu abin da ya zo a cikin littafin Allah an wa da Allah na sunaye da abin da ya zo a cikin sunna an wa da Allah na sunaye wajaba ithbatu ma wajaba a wa da Allah wannan suna wa ma warada nafyuhu fihi ma abin da kore shi ya zo a cikin littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam wajaba nafyuhu ma ithbati kamali diddihi wajibi a koyaushe kuma a tabbatar da cikar kishiyansa inda aka koyawa Allah jahilci sai a tabbatar masa da ilimi cikakke wa ma lam yurid ithbatuhu wa la nafyuhu fihima abinda tabbatar da shi ko kore shi bai zo a cikin littafin Allah ba da zo a cikin sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama wajaba tawaqqufu fi lafzihi wajibi ne a tsaya tukunna a cikin lafazinsa wala yuzbatu wala yunfa ba za a tabbatar da Allah shi ba ba za a kore wa Allah shi ba li adam wurudul isbat wal nafi fihi saboda tabbatarwa ba ta zo ba korewa ma ba ta zo ba wa amma ma'anahu shi wannan abin da bai zo Alƙur'ani an tabbatar da shi ba bai zo a alqur'ani an kore shi ba sai a kalli mai ma'anarsa ta amma ma'ana fa yufassalu fihi amma ma'anarsa sai a yi tafsili daki daki fa in urida bihi haqqun yaliqu billahi ta'ala fa huwa maqbulun idan aka nufi gaskiyar da ya dace ga Allah to sai a tabbatarwa da Allah shi wa in urida bihi ma'anan la yaliqu billahi azza wa jalla wajaba radduhu idan kuma an nufi wata ma'ana da bata dace da Allah subhanahu wa ta'ala ba wajibi a korowa Allah wannan abin kaɗin ma warada isbatu lillahi ta'ala daga cikin abin da ya zo kuma ya tabbata alqur'ani aka tabbatar da Allah shi kullu sifatin dalla alaiha ismun min asma'illahi ta'ala duk wata sifa da suna daga cikin sunayen Allah ya nuni zuwa gare ta dilalatu mutabaqa aw tadammun aw iltizam dilalolin da muka bayanin su a baya shine dilala ta mutabaka ya dogo da lafazi au tadammun ko tattaro lafazi a wurtizami ko kuma ya nuni zuwa ga wani abin da ba ambata ba amma kuma akwai shi wa minhu daga cikin wannan kullu sifatin dalla alaiha fi'ilun min af'alihi kowace sifa wanda wani aiki daga cikin ayyukan Allah ya tabbatar da shi kal istiwa'i alal arsh ar-rahmanu alal arsh istawa والنزول إلى السماء الدنيا da kuma saukowar Allah da ta dace da shi zuwa ga saman duniya wal maji'u da zuwan Allah wa ja'a rabbuka wal malaku saffan safa lil fasli baina ibadihi yawmal qiyamati domin tantance tsakanin bayi ranar alkiyama wa hau zalika min af'alihi allati la tuhsa anwa'uha da makarantan irin waɗannan na ayyukan Allah wanda ba a iyakance adadin su fadalan an afradiha balle kuma ɗaiɗaikunsu wa ya fa'adullahu ma ya sha Allah yana aiwatar da abin da ya ga dama wa minhu daga cikin abin da ya zo alkur'ani da sunna alwajahu wa yabqa wajahu rabbika zul wal ikram kullu shay'in halikun illa wajha yuriduna wajha wal aynan na iman tuhu ta jari bi a yi nuna ina rabba ka lesa bi wani ya gani bima khalaqatu bi yadayya wa nahwa hada ila wa minhu al kalam wa kallama Allah Musa taklima wal mashi'atu wa ma tasha'una illa an yasha Allah wal irada inna ma amruhu idha arada shai'an? yuridu Allah bikum al yusra ولا يريد بكم العسر الإرادة الكونية والإرادة الشرعية الإرادة الدينية والإرادة الشرعية باسميها الكوني والشرعي فالكونية بمعنى المشيئة الإرادة الكونية إتت معنى المشيئة والإرادة الدينية الشرعية إتت بمعنى المحبة إذا كنت بنت أتكم ما شاء لما أحبه amma masu tafsiri da yawa ba sa bambancewa wajen fassara abinda sha'ahu Allah da ahabbahu sai ka ji yana cewa wa ma sha'una illa an ya Allah ba ku so ba sai abinda Allah ya so yana fassara mashi'a da so قل اللهم mulki الملك تؤتي الملك من kana ba da mulki ga wanda kake so wa tanzi'ul mulka man tasha'u kana fizge mulki ga wanda kake so Allah yana son kai fizge ma mulki to mashi'a ma'anarta shine ganin dama mahabba shine kauna ba kowa Allah yake ba mulki dan yana sa ba ba kowa Allah yake ba kuɗi dan yana sa ba yana ba da kuɗi ga wanda yake so da wanda baya so yana ba da mulki ga wanda yake so da wanda baya so saboda ganin dama ne amma baya ba da aƙida da musulunci da addini sai ga wanda yake so da bambancin mashi'a kenan da muhabba sura kan an ce wa ma ta sha'una sai ka ce ba ku ga dama ba illa an ya sha Allah sai abin da Allah ya ga dama amma a habba abin da Allah yake kauna akwai manci tsakanin so da ganin dama ko shi ne ma ne ce to bi ma'anar muhabba ma'anar kauna kenan wa daga ciki ar-rida radiyallahu anhu wa radu anhu wal mahabba yuhibbuhu wa yuhibbunahu wal ghadab wa ghadiba wal karaha walakin kariha Allahu bi'aqahum fasabbatahum wa nahawha duka waɗannan sun zo a cikin alqur'ani sifofi ne wato na Allah subhanahu wa ta'ala wa mimma anillahi subhanahu haka abin da ya kori da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani ya zo da hadisai shine kamar al-mautu. ina Allah ya kori wa kansa mutuwa wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamutu wan nawm was-sinatu la ta'khudhuhu sinatun wala nawm wala ajazu wa ma yu'jizuhu min shay'in fis samawati wala fil wal iya? ina ihya tazo ولقد خلقنا السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام Wama ma masana min lugub al-lugub shine al-iya wa ta'ab wa dhulmu wa la yazlimu rabbuka ahada wa ma bi dhallamin lil abid wa la tuzlamuna fatila wal ghaflatu wa ma rabbuka bi ghafilin amma ya'malun an a'mali ibadi wa an yakuna lahu mathilun laysa kamithlihi shay'un ba shi da kwatanci da kama au kufu'an ya lam yakun lahu kufu'an wani hau zalika da makamantan irin waɗannan wanda suka kori ga Allah a cikin alkur'ani da hadisi wani malam ya rik isbatuhu wa la nafiyuhu na kuzur jiha daga cikin abin da bai zo alkur'ani ba kuma Allah bai kore wa kansa shi ba lafazin jiha falansa ala sa'ilin da wani zai tambaya hal yusbitu lillahi ta'ala jihatan ma ce Allah yana jiha kaza qulna lahu lafzul jiha lam yurid kitabi wasunnati ithbatan wala nafiya sai mu ce man lafazin jiha bai zo ba cikin alkur'ani tabbatar da shi ko kore shi wa ibni anhu ma sabata fihi ma min anna Allah ta'ala fi samai kai abin da ya inganta anna Allah ta'ala fi samai mustawin ala arshi wa amma ma'anahu fa inna ma fa imma an yurada bihi jihatu suflin aw jihatu ulum to ma'anarsa kuwa za a iya ɗaukan ma'ana biyu ko dai a nufi jiha ta ɗaukaka ko kuma jiha ta ƙasƙanci au jihatu uluwin tuhidu billah wacce za ta kewaye Allah au jihatu uluwin ma tuhidu bihi ko jihar sama da ba za ta kewaye Allah ba fal awwalu batilun kowanne ake nufi bai dace ga Allah a ce wani abu ya kewaye da Allah ba shi Allah shi yake kewaye da komai bai kamata a ce Allah yana cikin wani abu ba komai shi yake hannun Allah bai kamata a ce Allah ta'ala wato ainihin wani abu yana ɗauke da Allah ba sai dai Allah yana ɗauke da komai komai gani ne shi alul alamina Allah ya wadatu gabarin al'ashi zuwa ƙasa babu wani abu da Allah ta'ala yake bukatarsa don sa ya tabbata ko yake sa don ya taimaka masa wajen gudanar da mulkin sa. halitta ce kawai ta ganin dama ta iko da isa amma ba don sai da su Allah zai zama Allah ba zai iya rasar da waɗannan ya samar da wasu cikin ikonsa shine ma da yace wa amma ma'anahu fal awwal batil li munafatihi li Allah ta'ala الثابت بالكتاب wal والأقل والفطرة والإجماع yace in haka ce Allah ta'ala yana ko ina wannan ya wato ci da ɗaukakar Allah wanda ya tabbata Alƙur'ani ya tabbata a sunna ya tabbata a hankali ya tabbata a fitira ya tabbata a ijma'i cewa Allah ta'ala ba ina min khalqihi mustawin ne ala arshihi istiwa'an yaluqu bihi ta'ala a'a zai لأن الله تعالى أعزه أن يحيط به شيء من مخلوقاته Allah ta'ala ya ɗaukaka ya girmama ya buwaya a ce wani abu daga cikin halittarsa ya kewaye da shi wasalisu haƙƙun li'anna Allah ta'ala al'aliyu fauka khalqihi Allah shi ne maɗaukaki burbushin halittarsa wala yuhitu bihi shay'un min makhluqatihi wani abu daga jikin cikin halittar Allah baya kewayewa da Allah subhanahu wa ta'ala wa dalilu hadhihi alqa'idati as-sam'u wal aqlu dalilin wannan ka'ida ta cewa ba a tabbatarwa da Allah suna ko a kore masa sai ya zo a cikin alqur'ani ba ka cewa ga sunan Allah sai idan alkur'ani ka gani ko a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taro a sa Allah suna ba a kirkiro suna ne dan tsoro ko wani mai barazana a ce suna Allah ne dan kaya ilu dausa ya ilu farta ya ilu dan, da kaya ilu halhala walwala kalkala za a ce suna Allah ne ka ji wani ismin sai ce wannan suna ne na sirri sai manyan mutane ne suka san shi <laughs> to kaga annabi Musa A wani hadisi da ya zo a cikin kitabun tauhid ce Allah ga min abin da zan roƙe ka da shi in kira ka da shi ce Musa ka ce la ilaha illallah ce Allah kowa ma ila ilaha illallah yake cewa to ai ba abin da yake la ilaha illallah da duniya ga baki ɗayanta da saman bakwai da ƙasan bakwai da al'arshi da kursi gaba ɗaya za a saka su a cikin mizani a ɗauko la ilaha illallah a saka a mizani sai la ilaha illallah ta rinjaye su gaba ɗaya sannan a ma za a zo wa mutum da kayan kayan ɗinsa duk ya duba ya gani mutum ne ashe ya taɓa faɗa kalmar la ilaha illallah da ikhlasi kuma ya yi aiki da ita sai da haka sai an gama duk an baje koli ya ga duk kayan sa na kirki sai Allah ya ce duk abin nan da yake rubuce kayi ko baka yarda ce Allah din nan duk ba abin da ban ba to ko wani abu da kake jin ya rage wanda ba fito ma da shi ba ya ce eh to duk da dai aiki na yake ga mummunan ko mummunan ya fi yawa sai Allah ce to ka faɗi kalmar la ilaha illallah khalisan min kalbika to na rubuta ta a cikin bitaqa a cikin wani fayil na musamman yau za a ɗauko fayil ɗin a ɗora a sikeli sai a tara zunubinsa gaba ɗaya ana ɗora wannan fayil ɗin na la ilaha illallah kawai sai ya ɗaga saƙon gaba baki ɗaya sama la ilaha illallah na mai ikhlasi ta riga duk tarkacen saƙon gaba ɗaya ko mutum ya ce akwai na abu koyayye bayan wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama bai faɗa ba duk abin da yake ɓoye ɗayan biyu ne ko annabi ya san shi sallallahu alaihi wasallama ko a ce annabi bai san shi ba in an ce annabi bai san shi ba to kaga ana da'awar wasu sun zo da abin da annabi bai sani ba kenan suna da'awar sun fi annabi ilimi ko kuma a ce annabi ya san shi to in ya san shi ina ga wasu habbai in ya san shi bai faɗa ba ya ɓoye in bai san shi ba sun yi da'awar sun fi annabi sani saboda babu wani abu a cikin addini ɓoye da aka ware shi don wasu mutane ana karanta suna Allah ta baya agin a cewa a halar wai Allah ne suka karanto shi ta baya to wannan duk ba daidai bane ya saba Qur'ani da hadisi wa amma sam'u fa ta'ala wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamuna Allah ya ce wa hadha kitabun wannan littafi ne anzalnahu da na saukar da shi gare ka ya muhammad mubarakun littafi ne mai ɗauke da albarka fattabi'uhu ku bi shi wattaku ku ji tsoron allah la'allakum turhamuna don ku samu rahama wa minhu fa'aminu billah وقوله فآمنوا بالله ورسوله كن imani da كن إيماني بمن زنس النبي الأمي annabin da bai koyi karatu da rubutu ba daga wani al'ummi nisbatun ne ilal um al'um uwa kenan kalmar ummu ana dangana ta zuwa ga abu hudu al'ummi wanda ake dangana shi zuwa ga mahaifiyarsa cewa ɗan asali ne shi ne ma'anan al'ummi na farko al'ummi na biyu wanda yake kamar yadda mahaifiyarsa ta haife shi al'ummi na uku wanda ake dangana shi zuwa ga ummul wato ina kenan makka al'ummi shine ɗan asali kuma domin al'aslu shine al'um hunna ummul wa ukhra mutashabihat an ummul kitab ana nufin ne asalin littafi da aka ce fa ummuhu fawiya um kaga uwa kenan asalin makomarsa kenan ne yace allazi yu'minu billah an ce abin da yasa aka dangana annabi da haka sallallahu alaihi wasallama saboda ba wanda ya koya masa karatu ba wanda ya koya masa rubutu shi karatunsa da rubutunsa daga sama yake shi yasa baya rubutawa amma an ka rubuta duk abin da ka rubuta ko bai kai wanda shi ya zo da shi ba Ba ya karanta amma ya karantar da kai ya fi duk abin da ka karanta a duniya sallallahu alaihi wasallam to wannan mu'jiza ce shi yasa Allah ya ce allamahu shadidul quwa wanda ya karantar da shi shadidul quwa kai malamin ka shadidul quwa ne a gani shine yace fa khuzu allazi yu'minu billahi wanda yake imani da Allah wa kalimatihi da kalmominsa shar'an wa kaunan wattabi'uhu ku bi shi la'allakum tahtaduna dan ku samu shiriya wa qawluhu wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya kawo muku ku rike shi wa ma nahakum anhu fantahu abinda ya hana ku kuma ku halu gabarinsa وقوله من يطع الرسول wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqad ata Allah ya bi Allah wannan aya da dadi take wato da ka bi Allah ka Allah kai ba sai ka tsaya ɓata lokaci ba wa man tawalla wanda ya ba da baya ga barin bin manzon Allah fama a alaihim hafiza Allah ya ce ba aiko ka ka zamo mai gadi mai ciwo a kansu ba in alaika illa al-balag wa alaina al-hisab Allah ya ce aikin ka ka isar bincike kuma yana gurina ni zan yi wa mutane binciken kwakwaf wa qawluhu fa in tanaza'atin fi shay'in in kun yi jayayya a cikin wani al'amari ko menene farudduhu kumai da shi ila Allah zuwa ga Allah war rasulu kumai da shi zuwa ga manzon Allah in kuntum tu'minuna billahi in kun kasance kun kuna yin imani da Allah wal yawmil akhir kuna imani da ranar lahira zalika mayarwa zuwa ga Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallama khairun shine alheri wa ahsanu ta'awula shine mafi kyawu dangane ga akiba karshe wanda ya maida al'amarinsa ga Allah ya mayar ga Annabi sallallahu alaihi wasallama to ya zama alheri kuma ya zama mafi kyawun karshe وقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله كي هكونتي تكاني سد أبن الله يسوكم مكا ولا تتبع أهواءهم كذا كبسا زوتي المتاني تنتي ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة zuwa ga irin waɗannan nasosi masu shiryawa zuwa ga wajen imani da abin da ya zo a cikin alkur'ani da sunna wa kullu nassin yadullu ala wujubil imani bima jaa fil qur'an duk wani nassi da yake kira zuwa ga wajen imani da abin da ya zo a cikin alkur'ani fa huwa dallun ala wujubil imani bima jaa fis sunnati shi ma yana nuni zuwa ga wajen abin da ya zo cikin alkur'ani لأن ما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع domin abin da ya zo a cikin alkur'ani shine yin umarni da bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, da kuma mayar da abin da aka yi saɓani zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wa mutane hukunci in sun samu saɓani والرد إليه يكون إليه نفسه فيها في حياته ما يروى زواج النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته yakan iya zama a mayar gare shi lokacin yana nan wa ila sunnatihi ba'da wafatihi kuma a mayar zuwa ga sunnarsa bayan komawarsa ga Allah fa aina al-iman bil qur'ani liman istakbara rasuli al-ma'mur bihi ina imani yake ga alqur'ani ga mutumin da ya tsaurin kai ga barin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-ma'mur bihi fil qur'ani wanda aka yi umarni a koma a bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa aina al-iman bil qur'ani liman lam yurid an-nizaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ina imani yake ga alkur'ani ga mutumin da bai mayar da abin da yake jayayya ba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa qad amara Allah bihi fil qur'ani bayan kuwa Allah ya yi umarni da yin haka a cikin alkur'ani wa aina al-imanu bir rasuli alladhi amara Allah bihi al-qur'ani amara bihi al-qur'ani liman lam yaqbal ma fi sunnatihi ina imani yake ga manzon Allah ga mutumin da ƙur'ani ya umarni ga liman ya yaqbal ma ja fi sunnati wanda bai mayar da komai zuwa ga sunnar annabi ba sallallahu alaihi wasallam wa qad qala wa laqad qala Allah ta'ala wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay'in yace haƙiƙa mun sassaukan maka da littafi bayani ne ga dukkan komai bayani ne galla galla filla filla ga komai da komai ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية sananne ne cewa mafiya daga cikin al'amuran da ya shafi shari'a na aiki da na kudurewa ja a bayanu ha sunna bayanin ta ya zo a cikin sunna ya yakunu bayanu ha sunna min tibyanil qur'ani sai zama bayanin ta a cikin sunna bayani ne na alqur'ani wa amma al فنقول إن تفصيل القول فيما يجب سيمتي دندن تيكو تنتن تيكا آتكين أبن دعوة جبا أو يمتنع كويكي هنوى أو يجوز كويكي هلتا في حق الله تعالى أتكين حق الله من أمور الغيب cewa kaza ya tabbata ga Allah ko kaza ya koyi ga Allah ko kaza ya dace ga Allah wannan al'amari ne da baka sani ba sai a cin alkur'ani da sunna mutum kawai da zai zauna ya dinga cewa ya halatta kaza ga Allah ya koyi kaza ga Allah haka kawai da kaza ya kai ka san ya tabbata ga Allah Allah kake ƙarya duk mutumin ma da ya ce kaza halal ne kaza haram ne yayi yi ƙarya don ya ci karo da abin da Allah ta'ala ya ce balle kuma wanda ya ce ga yadda Allah yake ba tare da nasi ba kun ga ya fa hatsari ka zo ka dinga wa Allah hukunci التي لا يمكن إدراكها والبزول أرسكيت بالأقل بهنكلي فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة ذاك واجبي أقوم تكين أبن بيزي تكين القرآن da بيزي تكين سنة من cikin الله صلى الله عليه وسلم wasallama تبتد أبو da القائدة الثانية الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تعريف لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها أم القاعدة تنا بتعدى سوسي yace alwajibu fi nususil qur'ani was sunna abin da ya hau kan mutum wajibi akan duk abin da ka gani a cikin alqur'ani ko duk abin da ka ga ya zo a sunna ala zahiriha ka gudanar da shi yadda yake istawa alal arsh istawa alal arsh wa yabqa wajhu rabbuka wa yabqa wajhu rabbuka الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى وجاء ربك وجاء ربك إجراؤها على ظاهرها amma duna tahrif kada ai ƙoƙarin juya shi zuwa ga wani abu daban la siyama nusus sifati musamman nassin da ya shafi siffofin Allah haisu la majalun wa ra'ayi fiha ka'ida ta bakwai tana ce mana sifatullahi ta'ala tawqifiyya la majala lil ra'ayi fiha siffofin Allah ta'ala haka suke ba a wa Allah suna da hankali ba a korewa Allah abin da ya tabbatar wa kansa da hankali wa dalilu zalika as-sam'u wal aqlu malai ce dalilin da ya sa muka ce ai imani da ƙur'ani yadda yake ai imani da sunna yadda take saboda dalilin hankali da na shari'a amma sam'u fa qawluhu ta'ala nazala bihi ruhul amin wanda ya sauka da wannan ƙur'ani shine ruhi amintacce ala kalbika bima na fi kalbika akwai canje-canje da hurufin jarri suke a tsakaninsu kama am amintin man fi sama'i as-sama'a nan yana nufin al'ulu tidin kuma yana nufin ala nan fil ulu kenan sannan kuma ala kalbika bi ma'ana fi kalbika, wa in latamurruna alaihim musbihina wa bil layli bi din nan bi ma'ana til layli a gani waɗannan suna nan hurufin jar suna yin wato makotaka da zumunta tsakaninsu inda wannan zai zo sai wannan ya zo inda wannan zai zo sai wannan ya zo ko a masa tadminin ma'ana fi'ilin da ke baya sai wata ma'ana kuma ta shigo ala qalbika litakuna min almunzirina a cikin zuciyarka dan ka kasance min almunzirina daga cikin masu yi mutane gargadi bilisani arabiyyin mubin da harshe balarabe bayyananne wato qur'ani ya sauka da gangariyar harshen larabci وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون Allah ce hakika mun saukar da shi Qur'ani ne balarabe don ku yi hankali wa qawluhu inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun hakika mun sanya shi Qur'ani balarabe don ku yi hankali وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمتنع منه دليل شرعي أن يمنع منه دليل شرعي malai ce waɗannan ayoyi da ya kawo guda uku na cewa ƙur'ani da larabe ne a fahimci ƙur'ani da larabcinsa ya ce za ya duna ala wujubi fahimi yana nufin wajen ne a fahimce shi alama ya kata zahiru a bisa abin da zahirinsa yake nuni gare shi bin lisanin arabiyu da balaraban harshe illa an yamna anhu dalilin shar'i sai dai idan dalili aka samu na shari'a yace wannan abin da ya zo alqur'ani kaza ake nufi da shi to sai a koma kan abin da shari'ar ta kawo amma ba da son zuciya da hankali da tawuri ba وقد ذم الله تعالى allah ya zargi yahudawa ala ta'rifihim a bisa wasu da na nassosi wa bayyana annahum bi tahrifihim min ab'adin nasu anil imani saboda suna canza masosi su birkita su su juya su canza su su musu kanikanci sun fi kowa nisa daga imani faƙala ce aka ta uma yanzu kuna tsammani an yi lakum su imani saboda ku وقد كان فريق منهم bayan ga wata tawaga daga cikinsu ya sma'una kalamallah suna jin alkur'ani ko suna jin maganar Allah sun mai harrifunahu sannan su birkita shi ko su canza shi ko su juya shi min ba da ma aqaluhu bayan ku sun fahimci me ake nufi da shi wa hum ya'lamuna kuma suna sane suke yin haka wa qala ta'ala min allazina hadu daga cikin yahudawa yuharrifuna kalima suna murgude magana an mawadihi daga inda aka sanya ta ko daga inda ta dace a fahimce ta wa yaquluna suna cewa sami'ina amma wa asaina mun ji mun ki mai hukukin naji naki ka san mutum da ji ba fi sauki amma ka bashi doka ya ce naji naki maimakon naji nabi sai ce naji naki arme kenan amma al'aqalu fa li'anna al-mutakallim bi hadhihi an-nusus wanda yake magana da waɗannan nassosi fa na alqur'ani Allah ne a'lamu bi muradihi min ghayri ya fi kowa sanin me yake nufi wa qad khatabana bil lisan al-arabiy mubin kuma Allah ya mana magana ne da harshe balarabi fa wajaba qabuluhu ala zahirihi wajibi mu karɓe shi yadda ya zo ala zahirihi yadda yake a fili karara wa illa in fa ba haka ba laftalafatil ara'u da ra'ayuka sun sassafa wata farraƙatul ummatu da al'umma ta rarrabu don kowa sai ya tasa fassara daban ya yi tasa fahimtar daban ya zo da abin da baka zo da shi ba ya kore abin da ka tabbatar ya tabbatar da abin da ka kore sai ya zama al'umma kanta ya kasa haɗuwa alƙa'idatu thalithatu zawahirun nususi ma'alumatin lana bi itibarin wa majahulatin lana bi itibarin wannan ka'ida tana da tsada zawahiru nususus sifati ma'lumatun lana bi itibarin wa majhulatun lana bi itibarin zawahiru nususus sifati ma'lumatun lana bi itibarin wa majhulatun lana bi itibarin misalin an ce yadu ma'anan yadu a gurinmu mu shine hannu ko shine ma'lumatun lana mun san ma'anarsa amma yaya na Allah yake majhul bin mu sani ba ko to wannan shine da kan an ce as-sam'u ji ma'anar sam'u a gurin mu sananniya ce amma yaya jin Allah yake majhulun inda magana sananniya ce a gurin mu amma yaya ta Allah take ba wanda ya sani sai Allah din da haka mun san ma'anar ji a ji abu amma yaya na Allah yake Allah ya ga wa kansa sani mu namu ba irin na Allah bane na Allah ba irin namu bane baka ba za mu kafa hujja da namu ba wajen kamanta na Allah ko mu kamanta na Allah da namu ko mu kamanta namu da na Allah wanda duk yayi haka makanyaci ne kuma zindiki ne dan sai ka san abu sannan zaka gane kamanceceniyar biyu ka san daya baka san daya ba ya zaka ce sun yi kama ka san jinka baka san jin Allah ba yaya za ka ce sun yi kama eh? da abin da ka sani da wanda ba ka sani ba za su yi kama ai sai ka san ɗayan sannan kamar za ta tabbata da haka Allah yana ji amma irin jin Allah Allah yana gani irin ganin Allah ko Allah ya istiwa'i irin istiwa'in Allah kenan ba wanda ya san yadda Allah ya istiwa'i sai wanda ya san yadda Allah yake to ya san yadda Allah yake shi ya bawa kansa sani kun ga shine ma'lumatin lana bi itibari majhulatin lana bi itibari bi itibarin ma'ana in an dau ma'anar abin ji wannan sananne ne amma yadda kaifiyar jin Allah yake shi kadai ya bawa kansa sani wa hiya ma'lumatin wa bi itibarin kaifiya ya ya jin Allah yake allati hiya alaiha wanda Allah yake kai majhulatun wannan ba wanda ya sani sai Allah akwai wanda take amma ba wanda ya sani sai Allah wa qad ala zalika sam'u wal'aƙalu shari'a da hankali sun goyi bayan wannan wa amma kitabun fa minhu qawluhu ta'ala كتاب ya إليك مبارك wani ya وليتذكر أولو الألباب littafi ne da muka saukar da shi zuwa gare ka mai albarka don su dabburi su fahimci ayoyinsa kuma ma'abota hankali su tuntuna وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون من سنة القرآن يا زمو بلاربي وجود هرش اللاربتي مك سوكد شي دنك هنكلتا ومنه قوله وقوله جل ذكره وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون Allah ya ce mun saukar da ambato alkur'ani zuwa gare ka don ka bayyana wa mutane abin da muka saukan musu don su tuntuntuni wata dabburu abin da ake kira tuntuntuni da lura da la'akari da ganewa da fahimta la ya kuni illa fi ma yumkinu wusul ila fahimi baya yiwa sai ga abin da za ka iya saduwa zuwa ga sanin yadda yake yata zakarar insani bi bima fahimahu minhu da mutum ya tuntuntuni akan abin da ya sani din wa kaunin qur'ana arabiyan kasance qur'ani larabe ne ne ya aqilahu man yafhamu al-arabiyya dan wanda ya fahimci larabci ya gane shi ya dullu ala anna ma'anahu ma'lum daka ma'anarsa sananniya ce wa illa lama kana farqun baina an yakuna bil lugha arabiyya aw ghayriha inda ba dan cewa an saukar da qur'ani da larabci dan a fahimce shi yadda larabci yake ba to da ba bambanci da larabcin da ba wanda ba larabcin ba kun ga ashe kenan in an ce ja'a ma'anarsa ya zo sai dai ya zo din nan ya dangana ga waye ya zo in kai ne ka zo mun sai da ka zo amma Allah ne zo ya zo amma mun sai da zo ba in an ce ya ji mun san ya ji in kai ne mun yadda da kake ji amma Allah mun san yana ji amma yaya yake ji ya ga kansa sani ko in ga bambancin kenan ka ma'anar kowanne ma'anarsa tana nan magana in kai ne mun san yadda kake magana in ku Allah ne mun san yana magana amma yaya yake magana wa ya san wa Allah yake magana saboda wasa baka sani ba saboda na farko dai baka ga Allah yana magana ba balle ka ce kaga yadda yake yi na biyu bai gaya maka yadda yake yi ba na uku babu kamarsa da zaka kafa hujja da shi cewa yadda wane yake haka Allah yake kuma dama ilimi ta hanya uku zaka same shi ko dai ka ga abin abin da ka shirya a duniya ka gama tunanin ka to ta waɗannan hanyoyin ka san shi hanyoyin nan da Allah ya ka guda biyar da su kake sanin abu ko dai ka taɓa ka ce akwai shi na taɓa na ji shi ko na ɗanɗana na ji shi ko na gan shi da ido ko na shaƙe shi da hanci ko na ji shi da kunne duk waɗannan a ma'ana ɗaya ce na biyu ka ga kamarsa a ce maka wannan mulkin kasafin yadda ka ga wannan haka wancan ma yake kaga kenan za ka iya kafa hujja da wannan wajen tabbatar da kalar wancan ko kuma a ce a baka labari a ce akwai wani abu kaza ne kaza da kaza da kaza yake to in hakan yake to ka ka samu ilimi to Allah subhanahu wataala hanyoyin nan guda uku ba wanda yake da su ba wanda ya ga Allah yace balle ce ga yadda yake ba kuma wanda ya ga kamar satin da ba shi da kamar balle ce yadda wannan yake haka Allah yake na uku kuma shi bai ce ga yadda yake ba siffofinsa kawai gaya mana da sunayensa kuma ka sai dai mu imani da abin da ya gaya mana mu kafa hujja da su mu tsaya akan haka in ba mutum ya ce yana neman fiye da haka to ya ɓare kansa aiki wani mutum ya taɓa zuwa ya shigo masallaci a masar ya sami wani babban malami ya ce kun ce Allah shi ya komai ya ce shi ya faɗa to shi waye shi ta ka baro kanka aiki ya ce wani aiki na baro kai na ce in na gaya ma wanda yake sai ma ka tambaye ni shi ma waye shi ka ga abu ya zama ba kofa kenan in ka ce waye shi aka ce wani ne sai ka ce shi kuma wannan ɗin, shi kuma waye shi shi ma wannan ɗin, shi ma waye shi shi ma wannan ɗin, shi ma waye shi shi ma wannan din shi ma waye shi ka kulle wa kanka tambayar da har abada babu amsar ta tunda na ƙarshe kake so ka san ba wanda ya shi ko to shi ma za a yi tambaya ita shi nawa yi shi ba ka balle kanka tambayar da har abada ba wanda zai baka amsar ta kuma kai ma baka da amsar ta kuma kana da amsar ta balle ka ji kai dai ba za ka yarda kai kai kanka ba in ka faɗa ka mahaukaci ne kai dan kai babu loga ya aka yi babu ta zama ta mai da kanta a kai kuma kai ba za ka ce haka kai aka yi ka ba wanda ya ka ba dole ne hankalin da Allah ya cusa ma sai ya yarda da abu biyu ba kai kai kanka ba ko ba haka ka kasance ba a yi ka ba hankalinka da kai kanka hujja ce ta wanda ya yi ka tun da yanzu misali in na daga harshe ɗin nan na ce harshe nan shi ya kansa ba wanda zai yarda to harshe ya fi ɗan adam hikima yadda aka kera ɗan adam yadda aka tsara ma hanci aka yi makunne aka yi wayarin a kwakwalwa aka sa masa haƙura aka yi masa harshe aka yi baki aka yi ciki aka shirya hanji aka sa hanta aka sa saifa aka sa koda aka yi kofa tara biyu a ƙasa bakwai a sama aka yi ma yatsu ishirin aka yi farce aka yi gaba gaba gaba gaba gaba gaba gaba aka sa nama aka sa jijiya aka zuba jini aka yi wayarin inji duk wannan ka ce kawai haka kawai yayi da kansa kai kai ma ma ka ce ne ka san masu hankali ba su da dole sai akwai wanda ya ka to shine Allah ko arna da suka ce wai na ce ta yi komai aka ce to ita na waye ta kuma ne na ita shi ne can ma a san shi tukuna kafin a san zai iya wani shi ne na ita tukuna kafin ma a san zai iya wani sai mun gansu zai ga masa mun ga irin sama kafin mu gaba zai ma iya wani sannan wani lokaci aka fara shi shi akan kansa wasu ce ruwa iska wuta su hudu ne ko hawa'i ma'i turabi nari wuta ruwa iska ƙasa su ce waɗannan ne suka yi abu ta ce to su kuma yi tun da ƙasa mun ga ƙasa ga ta sunanta ƙasa mun takata ya kuma za ta wani kuma a takata duk ka ga wato hankalin ɗan adam in ba ya da Allah ba cikin yi yake shi yasa ya ce to wannan kenan yace wa bayanin nabi sallallahu alaihi wasallam bil eh, alquran lin nasi shamilun lafzihi wa bayan ma'anahu bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutane dangane ga qur'ani ya shafi lafazin da ma'anarsa wa amma al-aqal fa anna min al-muhal yace ya kori a hankali an yunazzila Allah ta'ala kitaban Allah ya saukar da littafi wata kallamu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bi kalamin ko manzon Allah ya faɗi wata magana ya kasi da hazal kitabi wa hazal kalami yana nufi da wannan littafin da wannan maganar an yakuna hidayatun lil khalqi shiryar da mutane ake nufi wa yabqa fi azamin umuri kuma ya zama yawon wanzu a cikin mafi girman al'amura wa ashadduha mafi tsananin ta tilas majahulun ma'ana a ce shi ba a san ma'anarsa ba shine sifofin Allah bi manzilatil hurufin hijaiya a ce kawai matsayin su dai da alifin ba'un ta'un sa'un jin allati la yafhamu min ha shay'un wannan ce alifin ba'un ta'un ba ce kowa ba tukunna sai an hada ta jumla la'anna zalika min as a allazi ta'ba'u hikmatullahi ta'ala wannan yana daga cikin sakarci wanda hikimar Allah ba za ta yarda da wannan ba وقد قال الله تعالى عن كتابه كتاب أهتمت آياته littafi ne da aka kyautata ayoyinsa sun mafussilat sannan aka rarrabe ta daki-daki min ladun hakimin daga mai hikima khabirin mai cikakken karatu da ilimi hazihi dilalatu sam'i wal aqli wannan dalili ne na wato sam'u da aqli ala ilmina a bisa sanin bi ma'ana nusus sifati da ma'anar nasosi wa amma dilalatuha abinda take nuni zuwa gare shi ala jahalina laha a bisa rashin sanin mu da ita bi itibarin kaifiya yaya kaifiyar sifa Allah take wannan ne mu sani ba wa qad sadaqa fil qa'idati sadisa min qawaid as-sifati al-qa'idatu sadisa take cewa yajibu fi isbati sifati at-takhalli an mahzurayn azimayn ahaduhuma at a ath-thani at-takhayif wajibi ne a koyi a kiyaye sharri biyu wajen tabbatarwa da Allah sifa na farko a tamthil kada ka ce Allah ya kama da wani abu in kai haka kai karya. na biyu a takayi kakka ce ga yadda ta Allah take Don shi ma kayi karya dan baka gani ba baka sani ba kuma ko baka gani ba ko baka ji ba ko ba a gaya ma ba ta wace hanya ka sani za ka ta malam kun ga da nasosin qur'ani ba abin da ke sauƙin yashewa irin gida dan bidan da yace maka to a zo a zauna ai ga nassin qur'ani ko ga hadisin ga qur'ani ga qawaidin sai a tafi a su mu gani shine malai yace هذه دلالة السمع وبهذا علم بطلان ma zahabul mufawwida da wannan ake gane in an ce istawa alal arshi sai su ce bin sani ba wato bin sani bamu san ne istiwa'i ba ma'anar istiwa'i ma sun kore in an ce sam'u sam'u ma ma'anar sam'u ji zuwa gurin su ma ba ma'anar ji kawai sai dai a sheƙa mai Allah yake nufi da ji ma ya ba kansa sani shi kansa ma'anar jin ma ba mu san shi ba wannan sun fi kowa sharri a cikin yan bida tun da su addinin ma da shi an ce sam'u ne ma'anarsa ji to suka ce ma'anar jin ma mu muku ahli sunna ta muka mun san ma'anar ji in irin namu ne mun san kaifiyarsa in irin na Allah ne da mu sani ba suka suka ce ma'anar jin ma ba mu kaga bid'a babba ta shigo yake ce Allah zina wa qawluna ilma ma'anin nusus sifati wanda suke sheka ilimin ma'anonin nassosin sifa wa yadda ina anna hadha min salafi amma suna da awa cewa ne shine mazhabus salaf كل نفس أوهمت تشبيها أولها أو قوة ورم تنزيها أو تقاعدة فكي كاذيك تيجتك وكل نفس أوهمت تشبيها أولها أو قوة ورم تنزيها تتي فسراشي كوكا يمد شكاية كان يقول ذلك تعالى فأنت يقول ذلك يكون زمن إركي تعالى والسلف بريئون من هذا المذهب آه، في مذهب أتابع روسي بأن المذهب وقد تواترت الأقوال عنه labari ya zo mutawatiri daga sahabbai da isbatul ma'ani da tabbatar da ma'anoni na hadihin nusus ga waɗannan nasosi ijmalan ahyanan wata rana su bayanin a dunkule wa tafsilan ahyanan wata ran su bayani daki daki ya dangana ga wanda ake wa bayani in bai saurin fahimta ne sai a bashi a dunkule in wannan sai masa bayani daki daki dalla dalla ne a ɗora shi akan ka'ida sai a ɗora shi akan ka'ida وتفويض من الكيفية إلى علم الله أظن هذا باتا بسكي كورو وكان سسني شين أظن بسسني إنبا ليه بسسني لا كيفية يبدأ الله يكي جي كو يبدأ يكي جري كو يبدأ استوائي كو يبدأ جوجو wannan magabata sun korewa ta su sani su da sun je sun sani in dai ba qur'ani ne zuwa musu ko ne Allah ya musu ba su ma sun kauce kama da yake magabatan ai magabatan ne da gaske sun gabata din a cikin qur'ani da sunna sun gabata a wajen gaskiya sun gabata a wajen bin gaskiya da adalci da kuma bin alkur'ani da sunna ba wai magabatan abin nan bane sun gabata bane da shakiyanci ba sun gabata ne da qur'ani da bin qur'ani da sunna shi yasa suka gabata din ma hmm. shi ne ce a قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف العقل والنقل Allah saka taymiya da alheri a to wannan littafin ina da shi mujalladi goma sha uku ne sunansa ta'aruf bainal aqal wan naqal wannan littafin kamata mutum ya sa wata shida a gaba ya zauna ya ta karanta shi dan falsafa sun yi barna a cikin addini waɗanda suke auna abu da hankali ba da nasi ba har suke cewa al-aqlu wan naqalu idan hankali ya saƙa wa nafsi wannan za a bi ina shekul islam ya ba su amsa da mujalladi goma sha uku yace al'aqalu muqaddamun ala naqali al-naqalu muqaddamun ala al-aqali yace kai al-aqalu wan naqalu la yakhtalifan idza sahha idza salima al-aqalu wa sahha an-nafs la ya ce kai idan nafi ya inganta hankali ya hankalta ba sa cin karo in ka ga hankalinka bai ɗau nassi ba ɗayan biyu ne ko dai nassin bai inganta ba ko hankalinka bai hankalta ba amma da hankali lafiyayye da nassi ingantacce ba sa cin karo العقل السليم والعقل والنفس الصحيح لا يختلفان abada. hankali hankaltacce don hankali ya hawa ne stage stage ne wani hankalinsa ma ba shi da hankali amma yana cewa da hankali wani hankali sai su 20% ba wani 10% wani 9% wani wani 1.0 ne ma san. ina ka gani to ka gani a cikin masu hankali ma ba da hankali Hankalinsa bai da yawa in ka bai mutane su auna da hankalinsu hankalin yana hawa yana sauka nawa za a auna hankalin kowa daban-daban abin da ka zai ɗauka a hankalinka da zai ɗauka hankalin wani abin baka gane ba a ka sai ne ya gane a hankalinsa shi yasa al'aqlu wal naqlu ba haushe da yake cewa shari'a sabanin hankali wannan magana ko ya faɗi ta kanya yake hankali baya saba baya sabawa nafsi nafsi baya saba hankali sai dai a ce shari'a zuma hankali idan bai hankalta ba idan hankali bai hankalta ba kan shari'a za ta zuma shi wata ran amma in ya hankalta sai shari'a ta saita shi Wannan ya yake cewa yadin bi kamsi inin asgadin wujiyar ma baluha quti'at fi rub'i dinari تناقض المال ما إلا السكوت به وأن أعوذ بما wula na بمولانا من Ya ce hannu an ce idan ta faci rubu'u dinarin a yanke ta kuma in za a yi mata diya a yi mata da dinare ɗari biyar kusan miliyan hudu kuma an san zafa ci dubu biyar a yanke ta kuma in wani ya yanke maka ita sai ya baka miliyan hudu sai ce akwai cin karo ne kudin ya ce wannan gaskiya wato akwai inconsistency akwai wato cin karo amma malama illa sukutu bihi sai dai mu shiru wa na gana minan min an-nar min Allah daga wuta wani ya ce a'a إذ الأمانة أغلاها إذ ya أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فابحر حكمة ta فأنت حنك لنك هو راشد عنك لي إذ الأمانة lokacin da hannunka bai komai ba to sai farashinsa ya tashi darajarsa ta ƙaru kadarinsa ya girma sai ce girman amana shi ya sa mata tsada sannan ha'inci kuma sai sai ta farashinta ta dawo ƙasa Shi ne hikimar Allah ta'ala lokacin da hannunka bai komai ba farashinsa yana da yana da tsada wanda yake ma shi sai ya biya ka miliyan hudu lokacin da hannunka ya kai kan haƙƙin wani ya yi kenan ya yi ha'inci ya yi zalunci to farashin hannun ya sauka don da Allah ya ce ka a yanke hannun ɓarawa sai ya kai miliyan hudu barayin miliyan ɗaya da biyu da uku da hudu da rabi da hudu ba ɗaya sati yawa a duniya sai kuwa ce ai bai kai misali ba to sai aka sa wajen sata tunda da haƙƙin wani za ka ɗauka sai Allah ce in ka ɗau haƙƙin wani ɗan kaɗan a yanke na hannu amma in wani zo yanke maka hannun da kai komai ba sai kuma farashin hannun ka ya ɗaga kun kenan farashin hannun ne yake sauka yake hawa idan yana da mutuncinsa farashinsa ya ɗaga in ba shi da mutunci fa farashinsa ya sauko yace fa hajji na bari kai jaki ka fahimci abin da Allah yake ne kun ga wannan a hankalin sa yake ga akwai karo tsakanin can da can amma kuma a shari'ar Allah babu karo tsakanin can din da can din to shi yasa aka ce ba a lura da hankalin mutane domin hankalin yana hawa yana sauka shi yasa Imam Shafi yake cewa kullul ulumi siyal qur'ani mashghalatun duk wani ilimin da ba qur'ani kake karantawa ba shagaltar da kanka kake yi illa al wa illa al-fiqha fi din ko dai idan hadisi kake karantawa ko fikihu kake a cikin addini al-ilmu ma kana fihi qala haddathana anba'ana akhbarana wa ma siwa zaka waswasu shayatin duk abin da ba qur'ani ba ba sunna ba ba fikihu a cikin addini ba yace waswasin shaytan ne imam rawi yana cewa hayatu iqdamul uqul iqalu ƙarshen gabatar da hankali akan nassi gaban da yi saboda ragi da ya tashi tafsiri mujalladi kusan ashirin a tafsiri idan ya fara tafsiri ma har malamai suna fihi kullum shan illa tafsir akwai komai a cikin tafsirin sama, babu tafsirin so ya dinga kama falsafa an ce kaza an yi kaza an dai kaza an dau kaza an ana kaza da kaza da ya kasance kaza da ya bi kaza irin falsafa na arasto da su Socrates da su Platon irin su ya ɗauko a cikin ilimi ya zo rinda ɗaukar Qur'ani da suna da ita sai ga shi a ƙarshen rayuwarsa duk ya rikice kasa gane ma ta yaya zai gane waye Allah ma shi ne ke cewa nihayatu iqdamul uquli iqalu ƙarshen gabatar da hankali akan nafi ya maka da gaibayi a rayuwarka yace wa gayatu sa'ayil alamin na dalali mafi yawa aikin mutane a banza yake tafiya saboda ba su tsora shi akan gaskiya ba yace wa na fi wahashatin min jusunina rayukan mu suna cikin jikin mu amma muna cikin ruhu ga mu a zaune amma hayaniya tana nan cike a cikin kirjin mu saboda ba qur'ani da sunna wa hasil dunyana ajan ma wa balu yace ba abin da muka samu a duniya sai asara sai tabewa wa lam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'ana fihi wa ba abin da muka samu a mu a duniya sai an ce sun ce ya ce an ce an gani an ɗauka an ajiye an bi an karɓa an yi an wurgar an gani duk ba fa Allah ya ce annabi ya ce kawai wani ne ya karɓa ya aje na gani na ɗauka ya wurgar ya ɗauko ya ce an ce ya fahimta na fahimta ya gane na gane ya ce an ce ya faɗa ba a yarda da shi ya faɗa an yarda duk surutu ne da surutun surutu yake fa kan qadara aymanu jibalin wa dawlatin mun ga mazaje mun ga daura iri iri a duniya fa badu jami'an muslimina wa zali amma ya duk babu su wa kan min jibalin qad arshu fatiha rijalun fa zalu wal jibalu jibalu yace da ya muka ga duwatsu mutane sun hau kai sun tsaya yau mutanen ba sa nan amma duwatsun suna nan zaka duk mutum da zai rike qur'ani da sunna ga asara shi yasa ibnu ta yace al ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu ilimin Allah ya ce annabi ya ce sahabbai sun ce duk abin da ba wannan ba to in ba wadancan yake ya sharhu ba to ka ajiye shi kai gaba shi ne malin ce to kun ga shekul islam ya ce wa amma taqwid fa min al ma'lum sannan ne anna amara na bi tadabbur al qur'ani Allah ya ce mu ruba al qur'ani wa haddana ala aqalihi ya ce mu hankalci kur'ani. wa fahmihi ya ce mu fahimci qur'ani fa kaifa yujibu ma zalika an yurada min al-i'rad an fahmihi wa ma'rifatihi wa aqalihi kada ya kuma za a nufa da gare mu kai da kai daga fahimtarsa da saninsa da hankaltarsa ila an qala har zuwa shafi na 118 yace wa hina ibn fa yakunu ma wasafa Allah bihi nafsahu kur'ani. qur'ani aw kathirun ma wasafa bihi nafsahu la ya'lamu al-anbiya yace in haka ne sai a ce mafi yawa kenan ma abinda Allah ya faɗa alqur'ani ko ya siffanta kansa da shi ko manzon sa ya siffanta shi da shi sai a ce annabawan da suka kawo ma kenan ba su ma sani ba bal yaquluna suna faɗar kalaman la yaquluna ma'anahu sun zo mana da ba ba wanda ya san ma'anar sa haddasu ce kaje ku ba da zai faɗi wannan قال معلوم أن هذا قدهم في القرآن wanda ce ba a fahimtar ƙur'ani ba a gane ƙur'ani to wannan ya soki ƙur'ani din don ya ce ƙur'ani wani su ne kenan wani kacici kacici ne wani shirbaci gaba ne kaga wal da annaba iz kana Allah anzala al Allah ya saukar da Qur'ani wa akhbara annahu ana hudan wa bayanan lin kuma ya ce ya sanya shi shari'a ne bayani da mutane wa amara ar wa amara ya umarci ne wa Allah sallallahu alaihi an yuballiga al-balagha al-mubina ya isar isar wa ishashiya wa an yubayyana lin ya bayyana wa mutane ma nuzila abin da aka sauka musu wa amara bi tadabburi qur'ani an an ya umarni da ta da lura da qur'ani wa aqalihi da fahimtarsa wa ma hadha fa ashrafu ma fihi mafi girman abin da ke cikin qur'ani wa huwa ma akhbara bihi rabbu an sifatihi abin da Allah ya ba da labari game da sifarsa shi yafi girma a cikin alqur'ani la ya'lamu ahadun ma'anahu a ce bayan wanda san ma'anarsa فلا يؤكل ولا ولا يأكل فلا ولا يت فلا يؤكل ولا يتدبر أتي باء هنكلت سباء فهمت سا ولا يكون الرسول بينا للناس أتي وأنه يدعونا متعلونا ما نزل إليه أدم يسكر نسي ولا بلغ البلاغ المبين أتي يدعو عسر باء وعلى هذا التقدير فيكون فيكون كل ملحد إن أكل جد وانا تكون من هذه يا صاحب كوفا يجوي القرآن يدعو كسو ومبتدئين كون بندعي يا صاحب كوفا alhaqqu fi fi nafsi fi ya sami gaskiya cikin nafsin al'amari ma amilatu ma alimtahu bi ra'ayi yace abin da na sani da hankalina wa bi ra'ayi da ra'ayina wa aqali da hankalina wa laysa fi nusus ma yunatibu zalika yace babu abin da yake waka a cikin nasosi kenan qur'ani ya zama kowa ya zo ba zai kafa hujja da abin da yake so akan abin da yake so kamar yadda yake so kuma yadda yake so kuma qur'ani an ce a bashi kofa ka kowa ya ce ni na ga hujja ta alqur'ani wannan ma zai ga su qur'ani wannan ma ga hujja sa wani ma sai ya har wasu ayoyi jujjuna ya mamman har hada ya ce abin nan da kuke faɗa a kansa na gano shi alqur'ani gani wani ma ce ya ga kuka alqur'ani an ce wa tara kuka ka'ili gani ya ga kuka ko da ku shi yasa yake son yin kuka ka ji gaban Allah in ba sa karci ba wani ce a ni ma ina son lido na ga lidda ki ko lidda zan ka duba don Allah ne shakiyanci ne to wannan fassara ce ta tsiniya to yake cewa waɗannan nasosi a nasusa mushkilatun mutashabihatun ta zama wani rikici ne mai kamanceceniya wala ya'lamu ma'ana a ba wanda ya san ma'anarta wa ma la ya'lamu ma'ana ma'anahu abinda wani bai san ma'anarsa ba la yajuzu an yastadalla bihi baya kamata a kafa hujja da shi fa yabqa hadha al-kalam saddan li babil huda wal bayani sai wannan magana ta zama ta toshe kofar shari'a da kuma bayani min jihatil anbiya'i daga bangaren annabawa tunda an ce sun zo da abin da ba sani ba wa fataha libabin min man yu'ariduhum kuma an buɗe wa masu fito na fito da annabawa kofa wa yaqulu sai su dinga cewa innal huda wal bayan fi tariqina la fi tariqil anbiya' sai su ce da haka shirya da bayani yana kan hanyar mu ba hanyar annabawa ba tunda sun yi abin da su ba su sani don mabiyansu ba su sani ba mu kuma abin da muka sani mun sani wani ya fi sani kenan kaga aka buɗe wannan kofar cewa ba a fahimta qur'ani ba a gane ma'anarsa to za a buɗe wa waɗanda suke faɗa da annabawa kofa kuma a toshe kofar annabawa mu mun gane me Allah yake nufi shine malai yace wa annana nahnu na'lamu ma naqulu sai su ce da mun san abin da muke cewa wani dalili ko muna bayani sa bil adillatil aqliya da dalili na hankali wal anbiya idan ya'lamu ma yaquluna su ba kun da san ma suke cewa ba falalan an an bayyana muradahu balle su bayyana wa mutane abin da suke nufi fata bayyana malai yace to dan a toshe waccan kofar ya bayyana anna qawla ahli tafwid maganar masu cewa abin nasi ba a san ma'anarsa ba الذين يزعمون وإن سكي رياوا أنهم تواصوا متبعون للسنة ما سبوا سنة والسلك بمغباتا من شر أقوال أهل البدع والإلحاد شنو وقت شر مغنغنين أن بدعا الإلحاد انتهى كلام شيخ الإسلام يتوى هذا كلام سديد wannan magana ce ba ta ciya min fi ra'ayin Rashidun daga ma'abuci ra'ayi shirye wa ma'alaihi masjidin babu karin bayani akai rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan Allah ya mata rahama rahama fadadaddiya wa ma'ana bihi Allah ya tara mu da shi fi jannatin na'im a cikin aljannar ni'ima subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ita ta ce mala yana son a sunna a gaya min yadda ake nafila ta kafin ko bayan kowace sallar farilla ana ai lacca ce na kulkulin nan da ka gani ai lacca ce don suna da yawa saboda aka wannan bayani ne mai tsawo sai wata ran mun samu dan gaguwar lokaci sai a yi bayanin su don tun daga ibnu kaiwa cikin zabi ma'ad tun daga raka'atan fajr zuwa kwanciyar bacci ya ce jin na kafin sallah ne da bayan sallah kuma sun kai kusan hamsin da takwas to a bayyana su ga wanda yake sha'awar ya dinga yin su kullum zan wanda ba zuwa ko ina shi sai ya ta sallah ya ce kamar sallar na al'asar ya san ba a yin nafila bayanta kare da kace ka san kaga sanin ka ne kenan wani zai iya sanin fiye da haka to ita ma ana nafila bayanta inda ba a nafula idan rana ta fara ja da dudu za ta fadi amma bayan ta mubasharatan annabi yana nafula sallallahu alaihi wasallam akwai hadisai ingantattu a kai bayan ta mubasharatan yana nafula to yace wannan menene zabihai ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi dan zabihai ne guda biyu wannan hadisi bai inganta ba hadisi ne da ifi wasu ma sun ce da ifin jidda sun ce ma mawdu'i ne wajibi haini yana nufin an ce wai shi Abdul abdulmutallib ya taɓa yi wato alwashi cewa idan ya haifi ɗa cikon na goma zai yanka shi sai zama kuma cikon na goma mahaifin annabi ne sallallahu alaihi wasallam to duk da dai an san al'adar su dama suna kashe 'ya'yansu amma nan bai tabbata ba wa Allah ya ce kad khasira allazina qatalu awladahum safahan bighairi ilmin وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله فضلوا وما كانوا مهتدين zabihu na biyu kuma annabi Ismail da annabi Ibrahim yace zai yanka shi ne yake nufin ni dan waɗanda aka yi nufin yankawa ne mutum biyu wancan Allah ya fanshe shi da rago wannan kuma Allah wato aka fanshe shi da raƙumi ɗari kamar yadda kissa ta zo ba ta inganta ba amma a hadisi ya zo tasbihi da tahmidi da takabiri ɗari ya kasance magabata magana ta ta ƙarshe sannan suratul malik ita ma za ta zo a sa ta a ƙarshen zance to malam ya zan yi su duka ai ƙarshe idafi ne inda ake so mutum ya yawo wanda aka ce ka su zama karshen sana da yawa su ake ka dinga nawa su waɗannan yau su zama sune na karshe gobe waɗannan zama sune na karshe jibi waɗannan su zama sune na karshe ba duk sai kayan su duk a dare gaba ɗaya wajen goma ba akwai inda aka ce ayatul kursi ta zama ta ce magana ka ta karshe akwai inda aka ce amanar rasul ta zama ta ce magana ka ta karshe akwai inda aka ce tabarakal ladzi bi yadihi mulku ta zama shi da magana ka ta karshe akwai bismika allahumma amutu wa ahya an ce zama shi da magana ka ta karshe Allahu malaka aslamtu wa kaza kaza shi ma ce zama shi da magana ka ta karshe ya zo kuma subhanallah walhamdulillah din da za yi dari shi ma zama shi da magana ka ta karshe to duk da an san waɗannan su zama duk su ne maganganun naka na karshe idan kai wannan ita ce a karshe a cikin wannan kalar wannan ma na a karshe ya zama duk su ne na karshe gaba daya ita haka kai jini tsakaninsu ko kuma kai wannan ya zama na karshe a yau na karshe a gobe na karshe a jibi ce ko mutum yana karatun alkur'ani ana yi masa sallama da ko mutumin da yake cin abinci shi ma ya halatta ya masa sallama duk waɗannan da ka faɗa ya halatta ya masa sallama ko mai sallah ma ya halatta ya masa sallama kawai amsar da zaka ce shi ya halatta ya bada amsa nan ne kawai zaka magana za ta taso amma ko sallah mutum yake in kai zaka yi masa sallama in mutum yana cin abinci zaka yi masa sallama in yana karatun qur'ani zaka yi masa ko me yake zaka yi masa sallama sai dai shi zai bada amsa kaga a nan magana take da ma wannan ka tambaya da yafi ko to shi ba zai bada amsa ba. wanda yake cin abinci ba wajibi ba bada amsa ba domin zai iya farewa wanda yake sallah baya magana wata ran Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba wani wani ya sallama bai ba shi amsa ba har sai da ya gama ya shafi garo yake nuna sannan ya ba shi amsa da haka duk waɗannan yawa halatta ya musu sallama amma su ba wajibi ne su ba da amsa ba bisa ko bambanci tsakanin yin sallama da ba da amsa ka yi wa mutum sallama ne ɗansa ya ba ka amsa ne ɗansa to kun gani to don ka wajabta masa aikin da dole sai ya yi shi sa ka ce to ba wajibin ba ne a waɗannan halayen kenan kai ka yi wa mutum sallama sunna ne ba wajibi ba ne amma shi kuma in ya ji sallamar ka wajibi ya ba da amsa don kun ga alƙur'ani bai zo da kai sallama ba sai dai ka bada amsa wa idza hayyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha ahsana minha kan lura da labarin da ya faɗa in mutum ce assalamu alaikum in kana son ka yi duha sai ka ce wa alaikum assalam yace assalamu alaikum wa rahmatullah wa ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah to in yace assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu in ka ce masa assalamu alaikum baka mai da ita ba in ka ce alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah da ka muhammad da tasa ba in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to ka mayar da rudduha to a nan ina hasana min ha a wajen uku in yi ma uku ne za ka yi mar shi ne shek albani a cikin silsila sahiha ya inganta wata ƙarin ziyada a wajen ba da amsa ya ce in ya ce ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kai kuma wajen ba shi amsa hanya biyu ce ko kalmar daidai da tasa ko kaimar wacce tafi tasa Ka ga nan ya kure ka ba ka da sama da tasa sai dai ka ce wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magfiratuhu amma wajen fara sallama ba za ka ce wa mutum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magajiratuhu don ka ka yi gida don shi da za ka amsa bai da sama da kai to shi yasa wajen ba da amsa ne ƙarin wa magafiratuhu ya zo a cikin silsila sahiha shi albani ya ce wannan ziyada din ta inganta yaya hadda qur'ani za ta kwari abubuwa uku ne suke karfafa hadda qur'ani na farko ku dinga yin kai da wani in shi bai haddace zai dinga gane ma ku ce wani kai ya dinga ma gyara sai dai dinga tik a gurin da kai bata. kana gama sai ce to fata bakwai ka gura nan sai kai kuma ka ɗau gura nan bakwai ko ne ka biya shi sau ashirin to ka daina fata a gurin insha Allah to haka ake ɗaya kenan hanya ta biyu ka samu ka samu kaset ka yi rikodin in tilawa ka tana nan sai ka samu kaset 90 sai ka yi rikodin a duhu sai ka yi rikodin kai ta yi in ka gama rikodin din sai ka kunna fitila ka ɗauko ƙur'anin ka danna ka ji daidai kake kana sauraron inda kai kuskure sai ka dinga gyara hanya kenan ta biyu hanya ta uku shine da safe kafin kai tilawa da rana in ka san zaka biya izu goma da daddare to sai ka biya shi goma da rana Dan biya shi zai sauƙaƙa maka nauyin karanta ki da daddare haka sahabbai suke yi in ka san za ka tilawa izu biyu da daddare ko za a sa ka kai don izu biyar da daddare to da rana sai ka ɗau biyar ɗin ka biya shi ka biya shi ka biya shi to in ka zo masa da dare sai ka ji shi da laushi ko ka ji shi da rana ka dan ce kyasa shi da rana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik